سلام عليكم وعليكم السلام يا استاذ ما شاء الله الحمد لله الحمد لله افتح ايه قمت على سفاره حد ما ان شاء الله يهدوكم اذا كمل ان شاء الله ابيك ان شاء الله ان شاء الله انا واللي يزستو يزستو يا ريت جيجي alaikum. Wallahi ka kamata. Wallahi ka kamata. na wata shiga ta mutunci ai na yi ta. Ina mai tabbatar muku da kai da da kai malam hagu. Ya salam. Assalamu abun arziki kai abun arziki mun zo ne ne an zo di wallahi wannan sirrin ne kamar an dora mun kwaye to dan Allah ku neman mun mutsuguni ka san bana jurar tsayuwa a sai da saboda kar gora ta ta fita ina ina ina mai tabbatar da kai da kai malam ya salam ku gaggauta barin ya salam iyayen iyayen ango ne ni ce uwar ango wallahi bar mun kar gidana kamar ya Allah a rediyo ma an fana an yi sanarwa za a an an an an situ an situ jama'a kowa tashi an fasa babu na da babu na da wai kai kai rahama rediyo an ka rahama rediyo kar maka lawa auren da na ga maka bashi ba kake ba hakuri. kwanciyar hankalin hankalinka shine ka ɗauki zani ka ɗauna ka bi ayarin gayya da ta fito ta yi rangwada kai ma ka fito kai rangwada a rasa macen na da yari iska da za ta yi maka yanga bari da Allah da Allah matsa ko a jiki na anya zai zai ke wallahi wallahi sai mun nuna akan me akan me ba ku sai ya salam ya salam rabko mana ma mu yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah nawa ya manzon Allah nawa karfici ka ki min amshi ya manzon Allah nawa in mun tashi in baki kaza cikin tas a ah, da Allah ku saurara iya gani iya kalewa iya gani iya kalewa iya gani iya kalewa iya gani iya gani ya gani bai kyale ba. Ya gani iya kyalewa. Nan ba nan akwai a tatar da kura ramunta. Ya gani iya kyale. Wallahi. Wannan buki ni dai ban gano wannan ba wallahi. Wallahi. Wallahi. Na kada tsokani nan. Nan kuma so. A karka damu. Yau in dai farin ciki. Kowa mai son farin ciki.

wai a rayuwarka ta duniya baka fushi ne ne ne fushi hmm. in yi fushi koko bakin ciki ya kashe ni hawan jini ga ciwo ga kuma magani da tsada asibiti nisa bashi uwa wallahi amma abin da nake yi yau aka ce an wurin auren nan ba a yi shi ba eh za ka jawo yaron nan waje ciki eh. za ka jawo dukiyar ta buga ta daɗe ba ta buga ba ta zama ganga ma akan so dai mutum ya nemawa a abun faɗi ya zama an ce ubanka nagari ne nagari na'am a wajen gari nake ni da na ce a wajen gari nake cewa. salamu alaikum me ke faruwa yan wata magana ake gaya mun mara daɗi ina ji wai wannan magawan ne eh. wai zai kalli tsabar ido na waya ta wanne ma ɗana uba na gari kare wasu yalla sai ka kada ido yi kamar na kada dan biyar a buta me yake nufi to wannan me kan wannan wane saurara ni amma ai ba shi ya haife ni ba ba shi ya haife ni ba bari in gaya maka ni bane da ganni ko ga inda bakin iyaye ka fito ni har na makota sai ta turon taho da shi wallahi in gaya maka gaskiya kana ji na da kyau wallahi ka ci arzikin yar uwa dan na ga na siyo ka ne wani kallon sama da ƙasa sai ka shoni haka ne kura haka nake ta hakuri da to wallahi ka kama kanka ba na ka sasshe ba ba dunguri ba ko dutse ne kai wallahi bari bari bari bari bari bari ban ni rainan dan sunna ba wallahi ba zan yi rainan dan shege tas kware da gaske tas wai ni da ni kaina yana ta mini yawo na ma ka sayin fadatin da na taso menene ne a kaina da girman iyaye kalabi ce daga shi sai lahu cirewar iska Allah na